والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم مسلم بالله نعم مسلم بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وبالخفيفة لينصرن لينصرن لتنصرن wato fi amrin shadir ana gina shi akan nunin taukir alkafifa shi ma yansuru sai ce liyansuran liyansuran asalin yansuran na amma da aka yi tafifin shi kuma yansuran da kuma mai yansuruna yansuruna zai zama yansurun kaga yansuruna an sadar da shi zuwa ga nunin taukir yansuru na kanun tafsir me zai zama a'a yansuru na kanun tafsir a gaban shi yansuru nan na dan ga yansuru da kuma kanun tafsir kanun guda uku ba yansuru nan na yansuru nan na ranar wajen an samu eh, yansuru nan na an samu tawalin amsal nunin wajen guda uku tawalin talatin nunat nunin guda uku sun jerantu to zai yi a za a cire nunin sakin dai ko za a cire abin nan ba rasu an gani to zai a ce to ainihin nunin sakin da zai ce ba tunda an sa ne dama don a karfafa abu sun hmm. an cire shi tauki ya faɗi to nunin rafi shi za a yi cirewa a ce rafi zai zama yan tsoron yan tsoron wata fi inda ne inda su ne ke an samu ita kawo sai ne sai a cire a cire jama'a saboda shi taujidin dai ana shi ba zai a cire ba sai a cire jama'a cire jama'a zai yan tsoron yan tsoron kan wannan don maɗin kenan la tarkabunna la eh na litansuran litansuran nan ne وتقول في أمر الحاضر لا لتنصرن لتنصرن آه لينصرن لينصرن لتنصرن يوى تأجيري لتن لتنصرن تنصرون تنصرون Eh, tansuru na ne? tansuru sai ga zai zoke sai a sa fata sai zama jika shi kan fata tansuru sai zama tansura wata fi amurin hajjir za ka ce game da fil amur na hajjir eh, bin nuni unsuranna unsuranna unsuranni, unsurun unsurin wannan unsurin na yawon buka da baki nan unsurani menene unsur unsurna su biyu wani kafifa in kuma sun biyu ne in kuma kafifa ne unsuran unsurin unsurun wakil ala haza sai kai kiyasi akan wannan ka sauran ومضم الفائل نعم، ومضم الفائل أما اسم الفائل لما يقول إيش من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفائل من على وزن الفائل أقول لي يجيء يوا اسم الفائل فيش يدوى كما هو الفائل يقول ناصر ناصران ناصرون نصار ونصر ونصر ونصرة وناصرة وناصرتان ناصرات نواصر ماتا كينا ماتا واسرة النساء النواصر والأكثر أن يجي اسم المفعول منه على وجه أبدا يبيوا اسم مفعول شيء ذوك ما هو مفعول تقول منصور منصورنا منصوراني منصورون منصورة منصورة مش عبد زي مكامه mansuratani mata su biyu abin taimaka ma mansurat wa manasir mamrurun bihi mamrurun bihi ma mamrurun bihi mamrurun biha mamrurun bihi ma mamrurun bihinna eh, na'am wannan mamrurun biha mamrurun bihi ma bihi ma wancan kuma ta kullu mamrurun bihi mamururun bihima eh wannan mamururun bihi mamururun abun wucewa gare shi kuma abun wucewa su biyu mamururun abun wucewa da su kuma mamururun biha mace hmm. a ɗaya bane mace mamururun bihima in mata biyu ne su ma mamururun bihinna eh, eh, na'am an sanna ashara darasi na goma sha ɗaya almadi wal mudari rubai al mujarrad da madi da mudari da rubai al mujarrad al amsila ba taral wala ba yaro ya watsa kallon takarda ba a tara ba a saruwa a tsara ya watsa mudari yake ba a sirul awraq yana watsa kallon takarda ba a ba a ba a a za huruful jazar lam yi ba'asir lam ba'asir sai a cire lam a cire harfar muzari ne zai rage ba'asir al'aura a hakarar da ba ya ja da baya kuma muzari shi yuqaqiru yuqaqiru jama'a rago yana ja da baya in za a fi al'amur na ce lam yuqaqir lam yuqaqir sai a cire lam a cire harfar muzari ne zai rage qaqir يا جماعة يا جماعة يا كيروبو أكير آه، يا جماعة ميز القرى طالب يا مرد قلو ده رجع يده رجع القرى إيه وده رجع يا مرد قلو يده رجع القرى هنا مرد قلو ده رجع القرى مرد القرى ده رجع يده رجع فعل لا يفعلين فإذا جاء الأمر فاش لم يدهرش يا يدهرش فاش حرف يا اشير حرف ام اشير لم آه، مدير دهرش da harijul kura na'am kulasa الفيل المرب رباعي المجرد وزن واحد شيء فيل رباعي مجرد ما أولش برا إيه كوي كل ما في كل في كل من ماضي ومضاري وأمري أشكون قوة لي إذا أشكون ما جنسا ده مضاري إنسا ده أمري شيء هو فعل شيء فعل لا كأحكرا ويفعل كيفعل فيه fa'alala alayhi kamar asara wa yufa'alil kamar yufa'alil fa'alil kamar basmil basmala yubasmilu basmil basmala yubasmilu basmil نعم صرف جزء ثاني الدرس التاسع ثوب فعل الأمر yadda ake kirkiro ana cikin al'amur lam yantalik intalik lam yantalik kaga lam talik, in an cire lam aka cire harfa mudari me zai rage school ba zai karantu ba saka zai a haro hamzatul wasan min al sai zama intalik intalik na'am lam yahran jim lam yahran jim sai a cire lam a cire harfa mudari zai koma ba zai karantu ba sai a aro hamzatul wasan daga waje sai kuma igiran jib igiran jib lam yadrib lam yadrib daraba yadrib lam yadrib in an cira lam aka cira harfa mudari me zai rage school ba zai karantu ba sai a ruwa hamza daga waje idrib na ga bi Hamza gaba ɗaya an sa mishi an sa masa kasara shi hamzatul wasan gaba ki ɗaya ana sa mai kasara ne sai dai wasu bangare da aka yi istisna'i ga sunan Na taktub na ka cire la aka cire ta'u zai zama school sai a aro hamza amma shi hamza ya zama to madmuma saboda ya zo kan mawani ya kulu fa'ala ya kulu sai da ya zo ya kulu hamza zai zama mai a idan kenan amma in ba ya kulu ba da ya tsilu da ya tsalu wato hamza mai kasara ne an gane kamar ya zuri a ce izini ya zma'u isma gani amma da zaran ya zo kan ma'aunin ya kulu sai hamza ya zama da domma lam yaskun lam yaskun sakana yaskun lam yaskun sai a cire lam a cire yaskun ba zai karanta sai a cire ya'un ba zai karanta ba sai a aro hamza daga waje amma mai domma a baki ba a rubuta shi ba domma wannan rubuta su rubuta ne don su koya ma saboda suna karanta da yan firamare ne a tunaninsu shi yasa sai aka rubuta domma din ba san cewa ba yan firamare ba ne yanzu mu da karatu da yanzu a matsayin yan firamare muke ku gani uskun za a faɗi don mu a baki amma baya rubuce ba ya ƙarubu lam ya ƙarub sai a cire lam a cire yawo sai a aro hamza mai don ba saboda wani shi ya fulu sai zama ƙoƙoro na ukraine kamar nasara yansu zai zambi za cikin insur unsur yawa to wannan kenan yanzu mun gane kenan cewa idan ya zo kan ma'aunin fa'ila a fa'a ya tsiru kai ikirni kamar a isma a kai ya kai, ya zuribu ya zurib ko sai kuma yasma'u isma in ya zo kan yaf'alu shi wani zamgazara amma ya zo kan yaf'ulu kamar ya hasunu sai za ce ozon amma wajen gashi nan lam yi kurin karu akarama idan ga fi'il mudari ya samu don ma a farko in ya samu don ma a farko kasara kusa da ƙarshe to wannan an ƙara mai hamza ne kaga fi'il mudari da don ma a farko kasara kusa da ƙarshe to ma din shi na da hamza ne kamar yursilu daga ina al sala

yuqlimu a'lama yuqlimu to ma din shi a'lama ne yuhsinu ma din shi ahsana yukrimu ma din shi akrama yursilu ma din shi arsala ka'ida ne wannan in daga kan mudari ya samu damma a farko ya samu kasara kusa da ƙarshe to ma din shi af'ala ne to so da shi in za a yi fiye al'amur ɗin shi shi baya zuwa da hamzatu wasal sai ya zo da hamzatu kadai an gane ku kamar nan lam yukrim mun gane cewa ma dinka akwai hamzatu akrama ne akrama yukrimu ikrama a gane lam yukrim sun an cire lam aka cire harfin mudari me zai rage zai karatu to yanzu hamza da za a sa ba wai hamza bane wanda aka aro da waje hamza ne na asalin majidin Akarama, wannan hamza din mai rubutu ba wanda ya a fili wanda shi wannan hamza baya faduwa shi ba kamar hamzatul wasal bane wanda yake faduwa ana cikin magana kamar yanzu ya garibu aka ce idrib in na sa sun ma a gaban idrib da zan ce sun magrib ba ya faɗi ba ibnu ibnu abbas in na sa wawan a gaban shi zan ce wabun abbas ba zan ce wa ibn abbas ba wabnu wabnu haddasani kamar yadda cewa haddasani ibn abbas kuskure ne ba ka'ida haddasani ibn abbas haddasani ibn in dai hamdu tuwon ne ba a tsayawa za a wuce ne kuma aiki shi ya faɗi wani abin shiga gaban shi aiki shi ya ba ne zo farko shi ne zai aiki kuna ne amma hamzatul kadai yana aiki ko da a gane ko an arsil ma iya bani isra'il ba ce an nirsil ba an arsil ma iya bani isra'il a gani ku sannan an amilu bi wadda rasuli an aminu bi sunari dole ne amzar zai aiki an adiriku ko yudribu an adiriku an adribu an akrib ko ma akrib fulanin ba ce sun makarin ba daga shi yanzu kadai ana sa za an sare ɗayan ɗayan a sama an sa mai wasalin shi af'ala to nan lam yukrim in an cire lam da ya'un zai koma akrim an ka wannan asalin hamza din na na madi daga ahsana ahsana yuhsin lam yuhsin in an cire wannan zai koma ahsin lam yuhsin alama yu'limu lam yu'lim a'lim azhaba yuzhibu lam yuzhib azhib yana da matsar fa'ida wani yana iya rikicewa ya ce ai wannan yukurimu din mabanil majhul ne mudari ya samu don ba farko ya samu kasara ba mabanil majhul bane yana zama mabanil majhul ne haka ya ya samu fataha kusa da karshe yukramu yursalu yuzhabu أما يا صاحب don ba farko kasara شيء معلوم اللي ma'alum مجهول shi نعم شذا العرض شغل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم المفعول اسم المفعول هو مشتق مصدر المبني للمجهول اللي اقول لك كيف له شيء ده مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل ده وين ده يا فدا كان شي shi daga sulasi yana kan ma'unin maf'ul da nasara nusira na gida suka majul nusira yunsaru mansur wu'ida yu'adu maw'ud abin yin alƙawari maw'ud qala yaqulu qila maqul maqul bi'a mabi abin biyarwa marmiyun asalin shi marwiyun marwiyu ɗaya kawo wa mawqiyun wa madwiyun asalin ma ma adal awwalain eh wato asalin abinda ba farko banda mawqud banda mawqud shi da bi farko asalin abinda ba bi farko ba ba mawqud ba ba ba maqul asalin su banda mansur banda mawqud asalin maqul maqul Ƙawala, ƙawala, ya qawulu maqawulun maqawulu asalin shi kenan a gani shi wa ya biyu mabayu'un mabayu'un ala zane maf'ul mabayu'un wa marmiyun marmuyun akwai wawun na maf'ul marmuyun maqawiyun madawiyun a gane ku kamar sa ya ce babu lalata kamar da zai zo nan gaba a babun ilal to iso maf'ul kuma yakan zo akan maunin fa'il ka qatil wa jari qatil bi ma'ana makatul qatil ha makatul jari bi ma'ana majruh wa qaryati ya u maf'ul muradan bi al-mazdar yau iso maf'ul yakan zo amma manufar shi mazdar yasa larabci fadi gare shi in kana so ka ka kamalance dole sai ka dan Boge, a larabci gaskiya an gane wato zai zo da ma'aunin maf'ul amma za ka fasara shi mazhar da shi ya zo da ma'aunin maf'ul amma fasara shi fasara mazhar ka tsaule ke laisa fulano laisa li fulani ma'qul ai laisa lahu akal laisa lahu ma'qul wa ma indahu ma'lum ai laisa indahu ilmun ma indahu ma'lum ai ma indahu ma indahu ilmun an gane ko to duk irin wayannan sai ka san wayannan kalmomi karance karance kan da gogewa zai sa duka san irin wayannan kalmomi din to amma min gairi sulasi yau amma izo maf'ul wanda ba sulasi ba yakunu kasmu fa'il sai ya zama to kamar izo fa'il din shi ma sai dai da fata amma qabala al-akhir kusa da karshe nahu mukram akrama yukramu mukramun amma izo fa'il ba mukrim me ba mai fasar mukrin mai karramawa mukran ba eh, abin karramawa mu'azzin mu'azzam mu'azzin mai girmawa mu'azzam abin musta musta'anu bihi wanda ake neman taimako da shi ko mai zanayin iso bayan zan mai neman taimako amma na hau muktar wa mu'taddun ومنصب ومجاب ومهاب وفتحاب ومتهات ومتهاب فصالح لإزماء الفايل ومقول وإن نقرأ لي أهكا إن الجنس لنا ذات إذا ما إزم فايل أهكا ذات إذا ما إزم مقول أهكا gwargwadon takadir تقديرني mutum zai duba مختار دقاء ne muktar daga al'imtiyar sai kuma mukta a gane mukta muktayiru in ko mukta muktayarun ne izin maful ne shi mutaddin mutadadun mutadidun izin fa'il mutadadun mun maful mun munsabibun ko mun munsababun muhabun a gane muhabun مهايب مهي مهي مهي مهي بيبون ومتهب أه متهب نعم ولا يصادف المفعول من اللازم ايه نعم هذه الألفان لا تظهر عليها الحركة المميزة لكل من إسباب فعل المفعول وذلك بسبب قلب الياء ألفا أن جيد ياء تجي يقوم ألفا مختير أغاني متهيب متهيب مهيب أغاني مختار وأن جيد ناني وذلك بسبب قلب الألف قلب الياء ألفا في اللفظة الأولى والتدقيق في الحرف الأخير في بقية الألفاظ والسياق وهذا هو الذي يحدد النوع في سياق كي يحدد شيء النوع اللفظ هو اسم فاعل أو اسم مفعول إذا قلنا إن الله تعالى قد اختار نبينا محمد لتبليغ رسالته للناس أجمعين فيمكن سياقة هذا المعنى على النحو الآتي الله سبحانه وتعالى مختار نبيه لتبليغ رسالته أي اختاره ya zaɓa wa muhammad muktar abin zaɓa ne litablig risalati falawar muktar fil jumla al'ula ismu fa'il wa fil jumla sani ismu maf'ul unzur na'am wala yastawi eh ya uba eh asabi harba ya uba wala yastawi eh hadda daga wani wala yastawi ismu maf'ul min al-lazim ba a kirkiro ismin maf'ul daga lazim illa ma zarf sai tare da zarf ko jaro majrur ko mazhar bi shurut al mutaqaddima fil mabni al majhul da sharuɗa da suka gabata a cikin mabni al majhul بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر أنت هنا اللون ينظر أنت هنا هلت أسيا سوء تبقر مفرد لا يسيا تبقر مفرد فيكون المقدر مستقرا إذا مقدر مستقرا نعم إيه، وعن يجعل من قبيل الجملة a ga ake mustaqir na ya zama mufrad amma an an sa shi ta bangaren jumla fa yakunu taqdir istaqarra ai huwa istaqarra ya zama huwa ya zama jumla fi'liya wa hadha zahiru fi qawli al-musannif wannan a bayyane da cikin maganar mawallafi nawina ma'ana ka'ilun aw istaqar nawina ma'ana ka'ilin aw istaqar wato suna masu niyyar ma'anan ka'in ko ma'anan istakarra ka'in ko istakarra. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور اسم برأسه إيش أقوى أن لك شيء ظرف مجرور wato ismi ne da kansa yana dogaro da kansa ne wato baya bangaren mufrad wala bin kubail jumla ko jumla نقل عنه هذا المصحف تلميذه أبو علي الفارسي wato ɗalibin shi abu aliyu farisi shi ya nakalto wannan mazawa daga gare daga shiraziyat والحق خلاف هذا المذهب أما أما قلت يا سبحان وانا مذهب متعلق وأنه هو متعلق بمعزوب شو شيء أن ألا أن تجد معزوب المعزوب واجب هذا وأن معزوب من دولة أشابه wato an bayyana da shi shuzu daga kauli lakar izu in ka azza wa in yahun fa anta lada buhu hadil hauni ka'im lakar izu kai kana da izza in ka azza idan shugabanka ya samu izza wa in yahu in ko ya wulakanta fa anta ka irin ka ka irin ya bayyana kai kai mai kasancewa ne la dabu wa sulhun a wajen tsakiya tsakiyar ainihin wulakanci eh, fa anta lada bubuwa sulhun ka'inu fa anta ka'inun lada sai ka bayyana da ka'inun din wanda ya kamata a ce an boye shi kamar yadda yake waje ba a shafe amiri na zuwar jaro majuru in suka hukwa matsayin kabar ka za duka yanzu ba bu ya za waka an sifa haka yana waje ba a shafe shi in suka hukwa matsayin sifa kaga marantu bi rajulin ka wannan ka din zurfu din yana matsayin sifa ne ta ce aljumla inda kira, aljumla ba da na kira sifa kaga rajulin kira ne inda wannan shugo jumla din yana matsayin sifa ne to anan wajen wato an hazzafa an ba ainihin abin ɗin, wannan wannan yanzu nan shi muta'alliq din an hazafa kamar marasu bi rajulin ka'inun indak rajulin ka'inin indak ko rajulin mustaqirrin indak ko rajulin hasilu indak ko rajulin ko ya zama jumla kana indak rajulin kana aihuwa da kana gabuwa ya zama jumla fi'liya marasu bi rajulin kana indaka marasu bi rajulin nan ma kuma da rajulun istakarra fi dal ko kana ko ka'inun fi dal in ya zama mufrad kenan in ku ya zama jumla eh, maratu bi rajulin istakarra ai huwa kana maratu bi rajulin kana shi ma huwa ya zama jumla filiya fi dal a wasilatan ko ya zama hal maratu bi zaidin a kawai da ke au halan ka babu kenan na hau marartu bi zaidin kaga wani zaidun ai ma'arifa ne jumla bayan ma'arifa yana zama hala marantu bi zaidin inda kaga wannan inda kadin nan wa shubu jumla fi mahallin nasbi halu min al-fa'il min al-jar wa majrur a gane ko sanan sai sa marartu bi rajulin ka'inun indaka ko kuma kaga ya zama wannan ko ya zama jumla marar tubi rajulun kana au istakarra inda au kiddar marar tubi rajulun ka'inun a mufrar kenan istakarra kuma huwa a gani kuma ya zama sila na ja allazi ja a ga allazi inda ka na shi ujmin annan sila ne ko daga wannan inda ka din na ai ja allazi kana inda ka au ja allazi istakarra inda ko ja allazi ka'inun fi dar أي بالذات لكن يذوب في السلة أن يكون معذوبا ينا وجب كثيرا يزم معذوبا في إيرينة كثير جاء الذي استقر عندك أو جاء الذي في الدار وأما الصفة والحال وحكمه ما حكم الخبر كما تقدم أنقم ما شاء الله نعم يا ما شاء الله الله يشتمك فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك